السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا يا كاوم يوم بيو biyu ga watan النبي صلى الله عليه وسلم دبو dubu دبي da dari kuma yau sha biyu ga watan goma miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci namu jami'u sheikh talhat salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako mako a cikin littafin at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' sahih na babban malami al-allamatu Ahmad ibn Ahmad bin Abdul Latif الزبيدي رحمة الله عليه wannan insha Allah shine zai zama majalisun mu na 18 kuma muna cikin kitabul iman zamu tashi babun min ad-din al-firar min al-fitan babun da al-imam al-bukhari rahmatullahi alayhi ya kulla a cikin sahihin sa kuma al-imam az-zabidi rahmatullahi alayhi ya ambace shi a cikin wannan muktasar din nasa babun min ad-din al-firar min al-fitan باب ينا تشن الدين الفراغ من الفتن بجي ما fitina بجي ما fitina الإمام ابن حجر رحمة الله عليه أتشن فتح الباري عدل المصنف عن الترجمة بالإيمان مع كونه ترجم لأبواب الإيمان أنا الإمام البخاري بيشي باب من الإيمان الفراغ من الفتن باب sai ya ce babu minaddini ya kauce ma yin amfani da kalma al sai ya amfani da kalma addini mura'atan li lafzi hadith saboda al bukari bukhari abin da ya kalla shine dacewar lafazin hadisin kamar yadda zamu gani a cikin hadisin an ambaci addini to sai al bukari bukhari sai ya kalla hadisin da ya kalli cikin hadisin sai ya zaɓi ya ƙulla babinsa da sunan cikin hadisin sai ya ce babun min addini alfirahu min alfitan bai ce babun min al'imani alfirahu min alfitani ba duk da cewa babubukan suna bayani ne akan imani ولما كان الإيمان والإسلام مترادفين الإمام نهجر يتي أيين دا كلمة الإيمان دا كلمة الإسلام kalmomi ne guda biyu da ake amfani da su ɗaya na wakiltar ɗaya da ma'ana ɗaya fi urfi shar'i a ma'ana ta shari'a wa qala ta'ala ai Allah kuma ya ce inda dina inda Allah islamu lalle addini a wajen Allah shine musulunci kun ga dalilai guda guda uku ce na Imam Bukhari ya ambata mana shi yasa yayi amfani da lafazin addini da ya amfani da lafazin al-iman ba na farko ya kalli lafazin hadisi na biyu da al'iman da al'islam abu ɗaya ne sannan na uku aya ta kira cewa addinin da Allah maɗaukacin sarki ya yarda da shi ya san shi a wajensa kuma yake karɓa ya ba da lada ya saka ya shigar da wanda ya aikata shi aljanna shine al-islam to shi yasa sai al-imam al-bukhari sai ce babun min ad-din al-firaru min al-fitan sai ce saha itlaqu fi mawdi'i iman kenan ya halatta yi amfani da lafazin al amma ana nufin addini ne ko lafazin addini ana nufin al wannan ita ce munasabar dacewar wannan babun da babubukan da al al-Bukhari ya tattara su a nan ya kira su kitabul iman wato hadisan da ya ruwaito wanda suke batu akan imani addini imani ne ko kuma a cikin addini ake samun imani in ba mu manta ba maratibu maratibu dini salatu ko matakan addini guda uku ne kamar yadda ya tabbata a hadisu jibril alayhi salam ma huwa ما هو الإسلام أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك kaga addini waɗannan abubuwan guda uku kowanne ana ana amfani da shi a matsayin addini to shi ne al-Imam bukhari sai babu ce babu lallai yana babu min addini yana cikin imani yana cikin imani ko yana cikin addini al-firaru min al-fitn mutum ya zama ya guje ma fitina in ga fitina to ka guje mata kar ka shiga ciki alama ce ta imani amma al-Imam al-Imam Muslim al-Imam an-Nawawi shi sai yake cewa filistin lalibi hadal hadith bi tarjamati nazr yace hadisin da za a kawo mana a cikin wannan babu a kafa hujja da shi akan cewa guje ma fitina addini ne yace ka abun kula ne ba akwai dan kamar shi yana ganin bai dace ba لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عبد الفرار دينا domin a cikin hadisin kamar yadda zamu gani lafazin hadisin ba yana nuna cewa duk wanda ya guje duk wanda ya gudu to wannan yana nuna addini bane wa inna ma huwa siyanatul lidin sai dai gujewar kara addini shi gujewar kara addini shi kaga mutum da yake sai tsara addinin sa yana da addinin kenan wanda ya dauki addinin sa rafa rafa shine zai yarda da ɗan abin da zai zama ya ɓata masa addinin sa amma mutumin da addinin yake yi da gaske to kaga ashe zai gudu domin ya tsara addinin sa idan fitina ta zo to shine sai yace fala'allahu lamma ra'ahu siyanatan lid-din atlaqa alayhi ism watakila al-imam al-bukhari yayin da ya kalli cewa gujewa domin ka tsira da addinin ka tsara addini ne sai ya ga to bari ya kira shi ma kawai addini kaga dai yayi din kenan so daga duk mutumin da kaga ya guje ma fikira ya fifita addinin sa akan komai bai yadda wani abu ya zo ya rikirkita masa addinin sa ba to tabbas wannan alama ce ta yana da imani a cikin zuciyarsa domin wanda imani bai ratsa zuciyarsa ba sai ya je sai da addinin sa a dan abu dan kada ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya tsoratar da mu akan haka yace bajiru bil a'mali salihati fitanun فستكون فتن يصبح الرجل wa yumsi كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا manzon sa ne yace badiru bil a'mali salihati ku gaggawa ku ta ayyukan alkhairi fa sabtakunu fitanun fitanu za su zo a ƙarshen zamani fitanun da za su zo su mai da mutane kafirai mutum kirkir ya bar addininsa yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira da safe ya tashi yana mummuni amma yamma na yi ya zama arni wa yumsi mu'minan ko kuma ya yammaci yana da imani amma wa yusbihu kafira kafin safiya ya zama kafir ya zama arin me zai ja masa haka yabi'u dinahu bi'ardin min ad-dunya zai rika sai da sa da wani tarkace na duniya da za a bashi ɗan ya yadda ya zagi addini ya ci mutuncin addininsa saboda ya samu kuɗi ya yadda da waɗanda suka ba musuluncin suke yi ba shi biya shi shi kenan da mummuni ne shi amma ya waye gari ya zama kafin Allah ka tsare to shine babun da عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل خير, خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطع يسر لدينه من الفتن من ذا الله صلى الله عليه وسلم يوشك وحديث سيدنا أبو سيد الخدري radiyallahu ta'ala anhu uh, sa'ad ibn sa'ad ibn malik ibn sinan anhu ɗaya daga cikin manyan manyan sahabbai mutanen madina kuma magwaita hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da yawan hadisi ya ce yushiku ya kusa saura iris annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a zamaninsa an yakuna khayra malin rajuli ya zama mafi alkhairin dukiyar da mutum zai mallaka al-muslimi mutum musulmi ghanabun ɗan tumakai ya zama tumakai ya mallaka yatba'u biha sha'f al-jibal zai biya zai biye da waɗannan tumakan nasa sha'f al-jibal saman duwatsu wa mawaqi' al-qatri da inda wa mawaqi' al-qatri da inda ruwa ke zuba ruwan sama wato kwari kwari kenan Ya da بدينه من fitan saboda ya guje ba addinin ya gudu da addinin sa saboda fitinin da za su zo su kewaye duniya su rafa duniya su rafa sararin samaniya fitina ta sama fitina ta ƙasa fitina ta dama fitina ta hagu duk inda ka kau ka juya sai ya zama fitina sai ya zama wannan fitina tana ƙarfasa zuciyarka kana jin kaman ma kaman musulunci saboda fitinu da za su yi ta afuwa kala kala sai ya zama fitinar har ta shafi zuciyar mutum a sa masa wasu wasi shedan ya rika masa wasu wasi a game da addininsa yana jin to shi ma kawai ya ya zama dan duniya da abu a lalace ya bar musulunci domin yadda zai ga yan duniya su suke ta cin duniya su da tsinke shi kuma da ya rike addini yana shan wahala to sai manzo Allah ta sama ya ce anan alama sai ta addinin mutum mutum ya zama ya dan samu koyaci cimakai yake da su sai ya ɗibi waɗannan tumakan nasa ya je ya hau dutse ya tsira ga al'umma ta lalace kowa ya zama cikin fitina yake shi kuma sai ce to bari ya gudu ya tsira da addininsa ya ɗan sami yan tumakansa su kadai ya mallaka ya hau da su saman dutse ya rayuwa saman dutse al-imam na hajar ya ce annabi sama ya ce sha'afal jibal wa saman dutse kenan saboda ana tsammanin akwai ruwa a saman dutse duk inda kaga ruwa ya dutse ya kai to ana tsammanin a samu ruwa a cikinsa sannan kuma sai ce wa mawaƙi'a wa da kwari inda ruwa ke taruwa ya je ya koma ya rayuwa shi shi kadai ya kyala mutane da suka lalace wannan yana cikin addinin mutum yana cikin imanin alama ce ta imani ka addini da gaske ba za ka yi kai wasa da addinin ka ba addinin ka ya lalace ka yadda ko da ɗan ne ka mallaka kariri ta wannan abin amma addinin kai kubuta wannan hadisin yana da ban tsoro kamar da wannan zamanin namu ake Allah shi lafazin alfitan eh, jami'i na fitna al-imam ar-ragib al-asfahani a cikin littafin sa mufradat al-fadl quran ya ambaci ma'anoni masu ɗimbin yawa na kalmar alfitan ko alfitna da inda ake amfani da ita har yake cewa aslul fatmi idkhalu zahabin narali tazhara jaudatuhu min rada'atihi asali idan aka ce fatana kana cewa fatantu zahaba fi nar ai adkhaltuhu na shigar da zinariya a cikin wuta in abin da gurfineti yake yi in ka kai masa zinariya kai da ci ko azurfa sai ya sa ta a cikin wuta domin ya wanke wannan zinariyar domin mai kyau ta bambanta da wadda ta zama ba ta da kyau wastu'mila fi idkhal al-insani an-nar daga baya an yi amfani da lafazin al a matsayin a ɗauki mutum a jefa shi a cikin wuta kamar yadda ake ɗaukar wannan zinariyar a jefa ta a kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa yawmahum 'ala an-nar yuftanun yawmahum ranar da su kafirai alan nari yuftanun za a jefa su a cikin wuta kaga yuftanun lafazin yuftanun fi'ili ne mudari'i mabniyun lil majhuli wanda yake fa'idantar da jama'a ko yuftanun ai ake jefa su يومهم على النار يفتنون أي يومهم يلقون في النار غاند ذا أجيفة أشكموتا أو يومهم يدخلون في النار غاند ذا أشجد سوتا كافري sannan kuma da faɗin Allah da yake cewa zuku fitnatakum ku ɗanɗani wutan kaga fitnatakum ay ku ɗanɗani wutan da aka jefa ku ko azabakum azabaku. sannan wa taratan yusammuna ma yahsulu anhu al'azabu fa yusta'malu fihi wani zubin kuma abin da aka yi amfani da shi abin da zai ja maka ja maka azaba to shi ma ana amfani da shi a matsayin fitila kamar yadda Allah madaukaki yake cewa a game da munafikai ala fil fitnati saqafu ala fil fitnati saqafu ai kyale su a saurara fil fitnati saqatu ai sun afka abin da cikin abin da zai ja musu azaba ne kaga nan al fitna ai ma ma ma ma ma ma, ma yusabbibu al azab abin da zai jawo azaba sannan wani lokacin akan yi amfani da lafazin al fitna a matsayin al ikhtibar al ikhtibar gwadawa wafatannaka futuna ai wahtabannaka ihtibaran Allah madaukakin saki yana fada wa annabi Musa alaihi abubuwan da ya masa yace wafatannaka futuna walabitta fi walabitta fi walabitta nina fi ahli madyan thumma ji'ta ala qadrin ya Musa to kaga wafatannaka futuna sannan sai aka faɗa abun da aka masa kuma wa fatannaka bi futuna mun jarrabe ka matuƙar jarrabawa sannan lafazin fitina ana amfani da shi a matsayin bala'i bala'i ana amfani da shi a matsayin haka sannan ana amfani da shi a matsayin abinda Allah madaukakin sarki ya gwada mutum na alkhairi ko na sharri kamar yadda Allah madaukaki ya ce wa nabluukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'u? wa nabluku kuma muna jarraba ku bi sharri da sharri in Allah ya jarrabe ka da sharri to fitina ne wal khairi haka nan alkhairi fitnatan dukkanin a matsayin ibtila'i a gwada ku da wanda Allah ya bashi alheri da wanda Allah ya bashi sharri ya jarrabe shi da sharri dukkanin su jarraba su ake a ga waye zai ci shi yasa aka ruwaito daga Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu kamar da Imam Tirmidhi ya ruwaito da isnadi sahihi yace ibtulina bidarra'i fa sabarna thumma ibtulina bisarra'i fa lam nasbir yace mu sahabban annabi sallallahu alaihi lokacin annabi na da rai yana cikin mu ibtulina bidarra'i fa sabarna an jarrabe mu da rashi da kuncin rayuwa fa sabarna amma muka muka jure thumma ibtulina bisarra'i fa lam nasbir amma bayan annabi sallallahu alaihi ya rasu sai kuma aka jarrabe mu da samu falam sun sai muka kasa jurewa kuma a dan adam ce na so tari idan kai kana zaman lafiya ko kungiya ce aka kafa aka ci gaba da tafiya ana zaman lafiya an yadda wani shugaba ne an yadda wani mataimakinsa ne an yadda wani sakatare ne ana ta tafiya daidai to ranar da kuɗi suka zo to ranar za ka fara ganin an tada jijiyar wuya amma da duk lokacin ana an zo mitin kila kowa ya zo a yi mitin ɗan awa biyar ana tattauna abin da ya shafi al'umma shi kenan kuma an tashi kowa ya tafi je samu garin rogo ya ci sai ga ana zaman lafiya amma dan ranar da aka zo mitin aka fara cewa to ana buƙatar sai an ba da mitin alamus to daga nan za ka buga fitina ta fara zuwa kaga wa bulukun bish-sharri wal khairi fitnatan kenan wa ilayna turja'un الإمام الراجب الأصحاني يشيق بدأ شوى والفتنة من الأفعال التي تكون من الله تعالى ومن العبد فتنة ذات إيه زما ألا نيجرب مكن بإتاء سننكم زي إيه ومتن شيء تونو مكانسا كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب وغير ذلك من الأفعال الكريهة كمدي أجرب متن دون بلائي ko a jarrabe shi da wata musiba ko a jarrabe shi da kisa a ita kashe a kashe shi haka nan azaba da makamantan haka cikin abubuwan da rai zai so dukkanin sa ana ɗaukar su a matsayin fitina wani zubin su zama kai tsaye daga Allah suke Allah ne yake jarraba bayi ya gaya ya za su yi. wani zubin kuma me bima kasabat aydiku dan adam shi ne yake zuwa je tono wannan fitina wa mata kana min Allah yakunu ala wajhi al-hikmati duk lokacin da kaga Allah madaukakin sarki shi ya jarrabu bayi da fitina to akwai hikimar da yake so yi akwai hikimar da yake son ya tabbatar a cikin halittarsa kila fitinan nan Allah so yake ya haska fitila sai ya haska fitila sai ya ne sai a gane da mutanen kirki da mutanen banza wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idnillahi wal ya'lam al mu'minina wal ya'lam alladhina nafaqu da aka je uhudu sai aka jarabu musulmai tashin farko sai suka ci nasara tashin farko suka ci nasara amma daga baya fa sai yaƙi ya karye ma musulmai sai ya juye sai ya zama su ake kwasan gawawwakin su ba a ɗau wani lokaci ba sai gashi an kwaso gawawwakin manyan sahabban annabi su saba'in sai ga manzon sama din shi kanshi bai tsira ba an gogobje shi an ji masa ciwo a kai an ji masa ciwo a fuska kai har sai da jini ya cika takalminsa ko huffinsa kai har aka balla masa wani bangare na haƙoransa sai Allah ya ce wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi iznillah wannan abin da ya faru da ku ranar da kungiyoyi guda biyu da kungiyar musulunci da kungiyar kafirci suka gwamza fa bi iznillah Allah ne ya ga daman haka ya faru amma ga wani sababi wal ya'lam al mu'mini Allah ya ne domin a gane su waye masu imani shi yasa bayan an gama yakin an dawo ana je fagen fama shi kenan sai kuma munafukai sai suka zo suka ce ai gayi nan kafare sun ce za su dawo ne Allah ya bada labari ta ce na qala lahum nasu nas inna karje ma'unakun qad fa za fakhshawhum fazadahum imanin wa qalu hasbunallahu wani iman wakeel da suka zo suka fada musu suka ce ai gayi can kafare sun sake shirin do za su dawo su muku kifa ɗaya kwala nan sai suka kara musu imani wa qalu hasbunallahu sai suka ce to umma za su dawo su dawo Allah ne ya ishe mu Allah ne ma ishin mu wa ni'mal wakil kuma madalla Allah ya zama shine majibincin lamarin mu wal ya'lam alladhina nafaqu sannan Allah ya haka ne domin a gane munafikai kaga hikima kenan so da shi yasa sai aka kakkashe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa mata ومتى كان من الإنسان بغير أمر الله يكون بضد ذلك sannan in ɗan adam ne kuma ya je tono ma kanka to shi shi ya haka su Allah yake su a nan za a ɗanɗana masa abin da ya yi ne sannan fitinan nan wani zubin ba wanda ya jawo ta shi kaɗai take shafa ba wasu ne za su je su tono ta ita fitina ka kamanta ta da ashana a hannun yaro sai a ce gawa na nan yayin shi sai su ce gawa na nan yana wasa da ashana kusa da kifa. sai baban na ji ko mama tana ji shi kenan sai su kyale sai su kyale ko kuma sai a ce gawa na nan ya shiga kicin yana ta kunna gas sai a kyale ko a ce ga wani nan ya shiga kici yana ta tsafta a shana sai a kyale to idan fitinan nan ta zo idan wuta ta tashi da kake tsammanin zai faru yaran za ta kona kaga ba shi bane shine wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassatan ku ji tsoron fitinar da idan ta tashi to ba waɗanda suka tono ta su kaɗai za ta shafa ba shi yasa suke da ka'ida suke cewa alfitnatu ummu amma wan ni'matu takhussu idan ni'ima za ta zo to gidan wanda Allah ya aiko ta kawai za ta ji sai ni'imar ta shafe shi shi kadai amma ta fitnatu ta ta'um amma ita fitina in ta zo to gamewa take shi yasa idan aka ga wani na so ya tono ta hana shi ake hana shi ake yi sannan fitina da kake ganin ta ba kowa Allah ya bashi ilimin ya gano cewa ga wata fitina nan tana zuwa ba al-Imam al-Hasan al-Basri yace al-alimu ya'lamu al-fitnata wa hiya muqbilatun wal jahilu la ya'lamuha illa wa hiya mudbira me ilimi sai hango fitina lokacin take tahowa sai ce kai ku yi ta kanku amma jahili shi sai ta gama cinsa ta gama ɓannarta ta juya sai gane a ah, shi da suna ce wannan amma shi masanin Allah da ta taho zai gane ta shi ya yasa huzaifa radiyallahu anhu baya na aka kashe Usman ibn Affan yana hanyar dawowa ya je aikin hajji sai labari ya kai masa cewa kutila Usman sai an kashe sayyidina Usman sai ce fatahu baban lan yughlaqa yace sun bude kofar da ba za a taba kulle ta ba sai ce ayahsibuna annahum yahlibuna bi qatlihi labanan falan yahlibu ba'dahu illa daman yace suna tsammanin da suka kashe sayyidina usmanu za su ci gaba da tatsan nono su ta sha nono mai daki fari sun dirmo ce wallahi na rantse da Allah ba za su sake tatsa wani abu ba sai jini sai jini Maganar hudayfa ta tabbata ko bata tabbata ba tun da aka ce sayyidina usman ibn affan musulmi ba su sake zaman lafiya ba har yau in sun zauna lafiya a wata ƙasa to wata ƙasar ba za su zauna lafiya ba kuma ba a suhun bainahu a tsakanin junansu sai wani yau ya kirkiro wancan fitinar ya sa a ƙi zaman lafiya gobe wancan ya kirkiro wancan gobe ya kirkiro haka za a yi kai haka Allah ya kaddara kaga dan adam yana kunno fitina shi yasa al-Imam Ar-Ragib yace wa lihada yadhummu Allahu al-insana bi anwa'il fitna fi kulle makan shi ya sa za ka ga Allah ya kan jargi ɗan adam a wurare masu yawa ko kuma dukkan wurare a game da fitina sai ka ce wal fitnatu ashaddu min al-qatl wal fitnatu ashaddu min al fitina da za ta zo ta ki tsayawa to gara a ce a kashe wanda ya tada fitina a wata fassara a wata fassara suka ce wal fitnatu a min al qatl nan fitina da ake nufi fitnatu shirki wal kufr gara a kashe masu kafirci da a ban kafircin ya ta yaduwa a ban kasa to kaga duk wannan kenan al-imam rajib al-asfahani malamai suka bibi abubuwan da ya kawo a ƙarƙashin tafsirin da ake ce ma alfitan suka ce ƙur'ani ya zo da lafazin alfitan da ma'anoni guda goma sha biyar in aka koma wancan littafin duk za a gansu wato littafin sa mufradatu alfazil qur'an sannan sunnan manzon sallama kamar yadda ta zo a nan aka ce eh, yafidu min albidini min alfitan to sunnan manzon sallama ta zo da lafazin fitina da ma'anoni masu injin yawa za mu ambaci wasu daga ciki ba duka ba alal aƙalli guda goma sha shida duk sunnan manzalla ta sama tana faɗin alfitna alfitna alfitna da ma'anoni mabambanta daga ciki kalma alfitnatu ta zo a sunna annabi ta sama da ma'ana alkita yaki yaki wata rana ana zaune a Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inni la'ara fitana taqu khilala buyutikum ka waqti alqatar manzal su ne ce wallahi ga fitinoni nan ina hangowa za su afku a gidajenku kamar yadda ruwan sama yake sauka a cikin gidajenku malaman hadisi suka fassara suka ce alƙital ya ƙoƙa ya da musulmai suka yi a tsakanin junansu kuma wannan ya ƙoƙan sun afku ne daga kashe sayyidina Usman ibn Affan kaga daga Madina ai abin ya fara kauyawa suka taho daga garin Kufa daga garin basra da garin masar jahilai suka zo suka ce masu ibna usman ibn affan ya sauka daga mukaminsa suka tuhumi sayyidina usman ibn affan da laifuffukan zalunci ya sa dangin shi ai dangin shi kawai suke shanawa ƙasa su ne ya nannaɗa su zama shugabanni sannan bayan haka ya kaza ya kaza suka lissafa laifuffukan sayyidina usman ibn affan sai na Usman duka waɗannan tambayoyin da suka masa da abubuwan da suka zarge shi da su sai da ya ba su amsa ba wani kwara ba wata tuhuma kwara ɗaya da ya bata face sai da ya ba da amsa duk mutumin da ke neman gaskiya kuma sai ya yadda suka ce to shi kenan sun yadda suka kama hanya suka tafi sun kama hanya sun tafi kawai sai ga wasu ga wani mahayi ba a san kowaye ba har yau ba a san kowaye ba duk wanda ya ce ya san kowa ya yi yake ya zo ya ce ku tsaya ku tsaya daga ofis ɗin sayyidina usmanu nake yanzu nan ga wasiƙa an ba sannan yana haye da taguwar sayyidina usmanu ya ce sayyidina usmanu ne ya aiko ni wajen ku shi ke nan ga wasiƙa ana buɗe wasiƙa sai aka ga ai na Uthman ibn Affan ya ce a kashe su. suka ce oh haka zai mana ai mu dawo ma kawai da stamp ɗin na Uthman ibn Affan akwai fitinar ta wuce wannan da stamp sa da taguwarsa sau da suka da suka ce to ai su yanzu ma kawai tun daga abin da ya musu yayi yaudara kawai kashe shi za su suka zagaye gidan sayyidina Usman khalifan musulunci shekarun shi 83 a lokacin suka zagaye shi sai da ya kwana arba'in ba su shi ya fito ya ja mutane sallah ba ba sallar juma'a babu kamsu salawati kwana arba'in suka hana mushi ruwan sha ruwan sha da zai sha suka hana shi sha sai a ƙarshe ranar da fitinar su za ta tabbata sayyidina Usman yana karatun alƙur'ani yana karanta suratul baqara ya zo fa sayaqtikahumullah suka kashe sayyidina Usman to tun daga ranar an zauna lafiya kaga alqital kenan to shine manzon sama can a wancan lokacin yake cewa inni la'aral fitana taqa'u khilala buyutikum hawa'i qatari wallahi ga ya ƙoƙanin ina ganin za su fara afkuwa a gidajen ku su ɗiɗɗiga su sassauka kai su zuba ya ƙoƙa kamar yadda ruwan sama yake sauka a cikin gidaje to shi ne wannan kaga nan manzon sama ya ci alfitan amma fassarar sadar da ya ƙoƙa sau yaƙi ka yaƙi ana kiransa alfitinatu. Yaƙi fitina ne shi yasa ba a gayyato shi manzon salama ya ce la ta tamanna liqa al aduwi wa sallallahu al sannan yakin da yakin da fi sauki shine yakin da za a ce an yi tamyizu sufu. an san wannan sojojin musulunci ne wannan kuma sojojin kafirai ne to kaga wannan an sani amma yakin da mai la ilaha illallah zai zo yana yaƙan mai la ilaha illallah to wannan yakin ba wanda ya kai shi bala'i fitina sunansa na biyu wuqu'u bai ummati bainahum kalma alfitnatu ta zo a hadisan manzo Allah salama a matsayin bala'o'in da za ta faruwa a tsakanin musulmai ya junansu. kamar yadda ya tabbata a cin hadisin Hudayfa sayyidina Umar ana zaune a fada sai sayyidina Umar sai ya ce ayyukum yahfazu qawlan nabi sallallahu fil fitnati waye a cikinku? ya haddace abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a game da fitina to ai shine har eh, hudaifa yace eh, yace a ai in dai fitina ce da Allah yake jarraban mutum da ita har ya zama bai yi wata ibada ba eh, fitinar da za ta za a jarabe shi game da matarsa ta zama ba ta da kirki ko ƴaƴansa su rika wahalar da shi har wata ranar kila wajen sulhu ya zama bai yi sallah a lokacin lokaci ba to sauran salloli da zai rika yi da azumoma na nafin fili za su sa a yafe masa wannan sai sai na umar ya ce a'a ba wannan fitinan nake nufi ba ina nufin fitinar da in ta zo za ta gama al'umma gabaki daya sai huzaifa ya ce a in dai ita ce to bai na kawo bai na hababu sai tsakaninka da wannan fitina akwai wata kofa fitinar ba za ta zo ba sai babu kofar nan sai sai na umar sai ya ce a yuksau am yuftahu sai wai kofar ita ƙwalla ta za a yi ko buɗe ta za a yi sai huzaifa sai ya ce bal yuksau sai ƙwalla kofar za a yi sai sai na umar ya fahimci cewa shi ne kofar Shi ne kofa kai shi ba zai ga fitinin ba shi bai gani ba shi abinda aka yi kawai kashe shi abu lu'ulu aka yi kuma abu lu'ulu aka shi kai yazo ya kashe sayyidina sayyidina sayyidina Umar radiyallahu anhu ba tare da wasu ba kuma sannan ba musulmi ba ne shi sannan zargi yake yi cewa sayyidina Umar bai masa adalci ba ka'ida in kana da bawa to za ka ba shi dama ka ce to rika zuwa je harkoki na neman kuɗi da abin da ya samu zai rika baka wani abu to shi shi shi shi shi abu lumatan da dusi fayruz ai bawan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam al-mughira ibn shu'bah radiyallahu anhu shi kenan sai kawo karan mugira wajen sayyidina umar cewa almurira ya tsananta masa akan abin da yake sama yake kawo dama shi makeri ne shi abu da majusi sai na umar ya kira almughira ya tambaye shi ya ce a nawa kake cewa ya kawo maka kullum sai ce a ga abu da ke sai sai na umar ya ce ara annahu ma zalama sai ni ban ga ya zalunce ka ba ko da suke ba da ma fiye da haka da yawa amma ka ya sauƙaƙa maka kenan sai abu lu'ulatul ya fita da zai fita Ibn abbas ya ce na ji shi yana cewa asna ulaka ya ce ai ko zan maka to shi ne aka zo ana sallah ya zo ya kashe sayyidina umar radiyallahu anhu ya kashe sayyidina umar radiyallahu anhu sannan ya caccaki wasu mutane guda goma sha biyu wanda suke sahun farko aka kama shi da ya fahimci an kama shi shi ma kawai sai ya caka ma kansa kun ga sayyidina Umar radiyallahu anhu bai ga fitina ba nan da nan yana cikin wannan yanayin sayyidina Umar muhaddafi ne munhami ne Allah madaukakin sarki yana sanar da shi abubuwa sai kafa kwamitin mutum shida sai ya ce a cikin su fitar da shugaba in suka yi kwana uku ba su zaɓi shugaba ba da a fulla kansu so da haka sai ya ce ɗansa abdullahi ya zama shi ya ka mata rahoto ne amma baya da ƙura'a ba zai yi zaɓe ba a cikin shidan nan to shi ba da ƙura'a amma ya zama sai idan ya kasance an samu an yi kankan wani ɓangaren uku nan uku nan to shi sai goyi bayan ɓangare ɗaya sai ya zama ya ƙara musu sai ya zama hudu su zama hudu sai su zama su suka samu rinjaye ba a yi kwana ukun nan ba sai da suka fitar da sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu a matsayin shine halifan musulmai aka ci gaba da zaman lafiya sayyidina Usman sai da ya shekara goma sha biyu da watanni a matsayin khalifa sai a watannin shi na ƙarshe ne aka samu wannan fitinar ƙarar sayyidina Umar bai san fitinar ba so daga shi ne kofa kofar da aka karya mana Allah shi kyauta to lafazin fitina na zuwa da haka sannan lafazi ma'ana ta uku alqasr kalma alfitna ta zo da ma'anar kisa kamar yadda manzon sama yake faɗi cewa la taqumu sa'atu hatta yufa al-ilmu wa yafshu al-jahlu sannan wa yaqsura al-haraju al-qasr wa tazhar al-fitanu wa yaqsuru al-haraju wa yaqsura al-haraju fitina za ta yawaita sai manzon sama ya fassara fitinan nan ita ce kashe kashe kisan da ba da yili haka nan kawai a kashe ɗan adam musun kwallo wancan abin nan kulab eh, din wane tim wa ya ci wancan ba su ana musu cikin nan kawai sai ɗaya yaro ya ɗauke wuka ya daɓa na shi ke haka ɗan sanda ya sha giya kawai shi ke ne zai buɗe ma mutane wuta a bakin banki duk su mutu kisan kai wani kawai haka nan sai ya zo ce ce duk jama'a kafirai ne shi ke nan kawai ta kashe su a banza ya zo ya tada bom kaga alqasr fitina ce sannan ma'ana ta hudu bayan shawa anil ikhtilaf fi talab mulki abin da yake faruwa na rigingimu da sabani dan neman mulki hatta la yu'lama al muhiq min al mubtil ha ta gane waye mai gaskiya waye wanda bai da gaskiya kaga rigingimun mulki da rigingimun siyasa to fitina ne manzon sama ya kira a matsayin fitina manzon sama yake sa takunu fitnatun al qa'id fiha khairun min al za fitinu na neman mulki za su zama sun tsayu alƙa'idu fiha khairu mai alƙa'idu wanda ya zauna bai shiga ciki ba to yafi wanda ya miƙe tsaye sannan walƙa'idu qa'imu khairu min as-sa'i sannan wanda shi kuma miƙewa kawai yayi a tsaye to yafi wanda su ne kila masu masu zuwa da handina ko kuma masu yawo da abin nan mashina suna kwabo da mashin ko a zo ana rali ana abin nan da motoci su ne a sa'i kaga shi ne wannan to shi ma fitina ne na biyar a tafriqu na mar'i wa zawjihi ma'anar alfitnatu ta zo a matsayin raba miji da mata shi ma fitina ne kamar yadda ya zo a hadisin eh, gadon iblis eh, al'imam muslim ya ruwaito cewa iblis yana da gadansa gadansa kuma yana saman ruwa ne sai ya zo ya zauna sai ya kira yaransa sai ya ce su tafi su je su yi ɓanna su je su halakar da 'yan adam mu ce to idan suka dawo sai ya ce duk wanda ya fi aiki a cikinsu to shi zai ba kanji shi zai sa ma kanji a kansa to shi ne a cikin hadisin sai ya ce fa'a'azamuhum indahu a'azamuhum fitnatan wanda ya fi girma a cikinsu shine wanda ya fi girman fitina fitina nan shine gabaki dai idan suka zo kowa na faɗin abin da ya yi sai shi ɗan ya wani shi zan nan tafi can mai kai na ƙarshen shi shi zai zo na ƙarshen shi zai zo shi aini wani gida na shiga ban gushe a cikin gidan nan ba ina ziga mijin nan har sai da ya saki matarsa sai shi ɗan ya jinjina masa ya masa jinjina sai ce kai za a ɗora mu wannan kambin sai ya sa masa kaga a tafriqu bainal mar'i wa zawjihi ne fitnatu fa a'zamuhum indahu a'zamuhum fitnatan ai azamuhum tafriqan bainal mar'i wa wanda ya fi daraja a wajensa ya fi girma shine wanda ya iya raba tsakanin miji da mata na raba miji da mata manzo Allah sama ya kira shi da me fitina na shida ko ta shida ma'ana ta shida arruju an ta'a mutane su dawo su zama ba sa ma shugabanci a'a su zama ɗan zanga zanga su zama kawai dandanan duk shugaba bai da kima a wajensu dukkan wani shugaba za a iya fitowa a zage shi a ci mutuncinsa a yi maganganu marasa kyau a game da shi shi ma wannan manzal sama ya kira shi a matsayin fitina ana zaune manzal sama ya nuna gabashin madina ya ce ala innal fitnata min hahuna ya ce wallahi fitina daga nan za ta zo gabashin madina shine kufa daga nan aka samu waɗanda suka zo suka masai na usmanu tawaye kin yi ma shugaba biyayya da surutai a game da shi da ta yadda maganganun da za su haifar da fitina manzar sama ya kira shi a matsayin fitina sannan na bakwai fitnatun nisa an kira mata suna da fitina kamar yadda manzon sama ya ce ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an wallahi baya na ban wata fitina da tafi cutar da ɗan adam namiji mazaje ɗan adam maza fiye da mata ba sannan manzo suma a wani hadisin yace inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fin nisa fitina farko da aka fara samu a cikin banu isra'il daga mata take mace ce sai ta sa mutum har ya ba addinin sa nan garin mun ga waɗanda suka yi ridda saboda mace ko da za a lissafa sunayen an san wasu daga cikin su suka ban musulunci kirkiri ana kallo saboda mace sannan ma'ana ta takwas fitnatul mahaya manzo Allah ta sama ya ambaci cewa akwai fitinar rayuwa malamai suka fassara suka ce ma ya'ridu lil insani min litinani muddat hayati bid dunya wa shahawati wa shubuhat abinda za a zama an jarrabu mutum da shi a tsawon rayuwarsa na duniya a duniyan nan ya fitini da duniya ya zama masoyin duniya ya zama mai bin sha'awarsa ya zama kuma mai shubuha a addininsa shine fitnatul mahaya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu duk lokacin da muka yi talla to mu roki Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga wannan ko sannan akwai fitnatul mamati fitinar fitinar mutuwa daga cikin fasohin da malamai suka yi fitnatul mamati shine ayi mutum tambaya a kabari ya kasa da amsa a ce man rabbuka ma dinuka wa ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi ya kasa bada addini ya kasa bada amsa abinda kuma ke jawo wannan shine jahilci a duniya mutum ya ci koyan addini to ba zai iya amsa tambayar kabari ba ko ka ko ka zama kana talla amma ba ka zuwa makaranta hadisi kirrai nuna cewa ba za ka iya amsa tambayar kabari ba domin a cikin hadisin cewa yi ne سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ni dai wallahi haka naji babana musulmi ne mamata ma musulma ce na taso kawai na ji mutane suna faɗin musulunci nan ni ma na kama yi sai su ce la da raita wala ta laita la da raita da Allah ya sa ka sani dama ba sani kai ba ba ko ya kai ba wala ta laita ai ba zuwa kai malami ya biya ma ba wannan hadisin yana da ban tsoro fitnatul mamati kenan ma'ana ta ma'ana ta ma'ana ta tara kenan sunnatul mamaci sannan akwai fitnatu duniya manzo Allah ta sama a cikin hadisi hadisin da Imam al-Bukhari ya goyito riwayar abin nan Sa'ad ibn Abi Waqqas a cikin addu'o'in da manzo sama yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min fitnati dunya me riwaya ce fasara ce ce ya'ni dajjal fitnar duniya ita ce ta dajjal manzon sama ranar da zai bayani akan dajjal wuni guda ya tun safe har yamma sahabi mai ruwa ya ce wanda yake da buƙatar ya je wani abu a cikin musiri ya nemi izini tun safe haddana manzon sama yana bayani game da dajjal manzon sama ya Allah madaukakin sarki bai jarraba al'ummata a duniya da wata fitina kamar ta dajjal ba Allah ka tsare mu daga shi to manzon sama yana roƙon Allah ya tsare shi daga fitinarsa shi ma fitina ce sannan daga cikin ma'anonin fitinoni da suka zo a cikin hadisi akwai fitnatul gila fitinar wadata me fitinar wadata malamai suka ce albatar wal bukhlu bi huquqil ya zama mutum ya rike girman kai yana jiji da kai saboda ya zama mai dukiya ko kuma ya rike ruwa ya zama baya ba da dukiyarsa idan an ce a bada au infaquhu fi israfin wa batil ko kuma shi bai je ba da dukiya a cikin abin da Allah ke so ba sai a almubazzaranci sai a banna in wajen banna ne aka ce gashi ana kira ko ana rawa ko a gidan dambe to zai iya manni amma ba zai iya ba masallaci ba ba zai iya ba makarantar islamiyya ba ba zai iya taimakon talaka ba ba zai iya taimakon maraya ba duk waɗannan shi kuɗinsa ba na waɗannan ba ne amma karuwa za ta iya cin kuɗinsa kilaki ya gyara mata ɗaki wani ma gida yake siyan mata ya mata komai sannan ko ya hana ta zazzage shi anjima ba ta ce kuɗin ka na banza ta tsine mishi albarka ta ce fice ba ta waje kuma shi ya kai gida kuma ta ce tafiya ba ta waje to kaga kaga wannan fitina ce ta aljina manzon sama a hadisai ba ɗaya ba ya rika cewa Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil jina ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga fitinar wadata to ita ce wannan sannan daga ci akwai fitnatul faqr annabi sama ya hada su ya ce Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil ghina wa a'udhu bika min fitnatil faqr talauci shi ma fitina shi kuma fitinar sa adamu ihtimalihi wa tasakhut wa qillatu ridha wa sabr ya zama in Allah ya jarrabu mutum da talaucin ya zama ba zai iya juriya ba ya zama ba zai iya juriya ba ba zai iya jurewa ba shi kenan talaucin maki ne ja shi yaban musulunci am alimin alimin a'yat mazahibuhu wa jahilin jahilin تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الباب حائرة وصير العالم النحير زنديقا ما لم يسبو ده تلوشي مثلا الله أما يزمك أرني سبو ده جاهل سبو ده تلوشي to ka Allah ya tsare shi daga irin wannan fitina wani yau idan ba yi da kuɗi to sai ya ki sallah a cikin wannan fitinar da ake ta yi ta tace shanu aka ce wani cikin makiyaya da aka zo aka gano shanunsa shanunsa ɗari uku aka sace mishi aka gansu duka da aka zo ga gwamnan jihar da ake ake aka aka karbo musu abin nan din da da sauran malamai da aka zo da ana jawabai shikenan sai ɗaya daga cikin makiyayan sai ya ce yau sai in fara sallah aka ce jawo ba ka sallah dama ya ce ai tun da aka sace mishi shanun ne ya daina sallah tun da aka sace mishi shanun shi ya daina sallah to yau tun da tun dawo to zai yi sallah har sun bakari kenan to ba shi ba mai shanu ɗari uku wani haka sace mishi ɗari uku sai ki sallah naira ɗari uku kaga sun fakari Allah shi kyauta sannan daga cikin fitinoni manzo sama ya faɗi fitnatun nar fitinar wuta sannan daga ciki akwai fitnatul bid'ati bid'a ita ma fitina ce kama yadda ya a asarin ibnu mas'ud radiyallahu anhu al-imam ad ya rawaito shi da isnadi sahihi mala albani ya ce ya inganta ma a matsayin mafu'i fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam amma wasu malamai sun fi kawo shi a matsayin fadin ibnu mas'ud radiyallahu anhu ya ce kaifa antum idza labisatkum fitnatun ya zaku zama idan fitina ta cakuɗe a cikinku fitnatun ban ku ji fassararta يحرم فيها الكبير ويغبو فيها الصغير tsoho zai rididdige ya mutu a cikin wannan fitina yaro kuma zai taso a cikin wannan fitina wa yattakhidhu hannasu sunnatan sai mutane su riki wannan fitinar a matsayin